kai bara ku je gaya mu ba wannan kadamin billahi lazi ba wani mahaluki da ya san jin jefa ma ƙuri'a ta in bai zana mun goge kai ni bajin jinka nake yi kawai ni da hage gani na ba zan bayar da ita ba sai an yi ciniki da ni ana yin cinikin da ni a woga mun citta ta in bayar kowace ma jam'iyya ce a yau saboda ni ba ni da jam'iyya kanku ake ni gaba ɗaya ma ba zan yi zaben ba au to mi gomin taka ni na hada da tawa kai ba sabga ka bace kai ka bani ta gurinka zan hada da na guri gurina saboda 'yan siyasan nan sun fi da makuran kuɗaɗe wanda za su yi ƙuri'u da su a wannan zaben shi ya sa na shiga business ɗin. saboda a unguwanmu ba, duk wanda ba zai zaɓe ba na karɓi ƙuri'arsa na ajiye ta don haka duk abin da ya fito kana 10% Allah dai ka mana ƙarshen tsadar rayuwa. Amin dai gaskiya abin sai ƙara ta'azzara suke. Ki ji fa, wai sukarin zan haɗa lemon nan da shi, ya yi tsada, saka ce zuma. yau ba gara suka riba ma salamu alaikum amma alaikum salam to in ga miki rigar gwanjo ma kudinta ya kusa turmin atamfa guda daya komai ya tsada a rayuwar nan oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma babu komai insha Allah lokacin fanshewa ya zo da izinin Allah tunda zabe ya matso Allah uwa ne Allah kuwa yanzu na wuce samari a dandali suna ta tara ƙur'u buhu buhu wasu hasara suke yi kin ga dakata wai ƙuri'ar za a siya insha Allahu kin ga yadda 'yan siyasa suka fitar da miliyoyin kuɗi wanda za a sai ƙuri'u a wannan zaben da za a yi. Masha Allah, kamar miliyan nawa. Kamar miliyan dubu kai. Kai da kake aka nan a wuri ɗaya baka da lafiya ina kai ina zuwa wani zaɓe kai asuwa kunu a wani gida da ba a jin ƙanshin shi. Yanzu dai abin da nake so da ku shi ne ku zo ku karɓi bashin a tamfofin nan idan aka yi zaɓe za ku bani lokacin kun sai da ƙur'unku. Ku ina ku zazzaɓa. In ya so bayan zaɓe ma biya. Ku dau bashi ba biya In ban da sakarcin ku yanzu ku magana ta za ku bi? To duk abin da ta faɗa muku ƙarya take yi. Ina ina kallon ta fa ta wuce nan inda yaran nan sun gama shaye-shayen su. Sun zauna suna ta shibcin gizo kin ji shi ne ta kwaso ta zo ta gaya muku har da ƙara gishiri. Yanzu ku in ban da abin ku duk halin da kuke ciki bai ishe ku ba shine za a zo a yi muku roman baka ku sayar da ƙuri'a ku sayar da yanci ku Allah maka albarka sani baba ashe kina ciki wannan mata azzaluma ce makaryaciya ce ina ciki ina ji tana gaya musu so take mu sake komawa hannun azzaliman shugabanni wasu sai da ƙuri'a su to wallahi ku hankalta ku natsu ƙuri'ar ku yancin ku ce ita ce za ta ba ku damar ku zaɓi nagari ku kawar da na banza baba ni ma ai zan yi zaɓen ko kwarai kuwa aliyu lokacin da ka je za ka yi rijista baka ga irin yadda tanadin da aka yi wa irin ku masu bukata ta musamman ba ba nan kai ka dawo ba to haka ma a lokacin zaɓe za a yi maka kuna zuwa dandanan za a ba ku dama ku yi zaɓe ku dawo ku gida to ku zo ku ɗauka bashin in kun sai da ƙuri'an kwa bani. kin tashi ko kuwa sai na zo na tamarmashe ki a gurin nan da idan ki kamar kashin doki a ruwa hankali hankali kar ki tsinka min igiya ba za a sai da kuri'a ba ku guji irin waɗannan masu yaɗa jita-jita sayar da yancin domin za su kai ku ga halaka ne kuma an ce idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira.